ya ci amana kowa sai ya ci amana uba ne ya ci amana al'umma musulmi da sun ka taru an kai salati goma ga annabi an kai fatiha da alamun shara an kai tare inna nahu albarka yayi albarka ya tsaya su alqur'ani ya dawo ya zan dan iska ya zan dan diji ya zan dan nika ya ci amana duk wanda ya tsaya wa annabi salati matasa in kuna iya gyarawa ku gyara in ba ku gyarawa Allah ya sani Allah ya sani nauyi wanda a tsakaninmu da ku hakkan na mun sani wallahi mun faɗa mu hakkan na mun sani mun faɗa mu kuma ku ji tsoron Allah kuma mu ba mu kiyaye da biyayya Allah zai shigar da shi aljanna ya shiga wa cikin ta karkashin ta ko kwarai masu gudana wannan duniya to wa man yasillahu wa rasul wuta jahannama kuma ya dawo mai cikin ta har abadin abada insha Allah da haka matasa mun mun faɗa muku abin da ya kamata ku yi kuma dattawa da tsaka tsaka wallahi muna da matsala wurin ban mu tantance farillai ba ban mu tantance sunnoni ba ban mu tantance musahabi ba ban mu tantance kabila da ba'adi ba ban mu tantance sallar ta lalace ba ta gyaruwa ba muna da wannan matsala ga adam maluma kowace unguwa Allah ya yi albarka ya ruha asiri yaran matasa sun ce sun yi karatu ko wani lungu ko wata santa tana samun malami a unguwa in ma ya da shi na karantarwa in ma bai zauna ba to mi zai hana ka sai ka tambayi addinin ka dawa musulmi gashi ko kora baka tambaya wannan duniya ranar alkiyama ba ka zuwa aljanna mala'ikun Allah a gif zuwa su tambaye ka makka za kana aikin hajji in ka zo wallahi gif bayan ka sai ma tambaya ka sauka jidda ka yi jirgi kan tambaya ka sauka jirgi ka shiga mota kan tambaya haka dai kake sai ka ta dawo a duniya

wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ko umar sai dai yi kokari su ta ya sani bayan wannan manzo Allah sai ya ci sai ne tafi inda annabi Ibrahim ba ma annabi Ibrahim sallama annabi Ibrahim shi ma sai amsa mini sallama sai ya ci da ni lale shi kam in baya annabi Adamu ai mun kula shi kada ya ce mishi bi ibn Salih wanda bi Salih ko duk wani gida an mutu sai kai sun ce nabi Salih ahi Salih amma annabi Ibrahim shi ma yana zuwa inda yake mai sallama sai ya ce marhabin lali da ibn salih da dalake wa nabi salih da annabi na gari yace sai an ka bijiro gara wata ita ya zama gariya yace ko kowane dan ita ne yayi girman tulu na mutanen da ganyenta ya yace wannan ita ya magariya yayi girman kunnin giwa yace kai sai na ga al'amarin Allah na ban shawa kike da gashi ne duka gari ta kalma ba samu dan wuta ba ne saboda irin kamar da guri manzo Allah sai ne a kawo mishi littafi kuma ke ne ya Muhammad ai ba kike ne kuma saboda to sai shi manzo Allah ba al'umma ce ba da sun ci a samu tun daga farko har ƙarshe kowa yake aljanna saboda irin zuciya ta manzo Allah to ma al'amarin Allah kan ko saba ma Allah yake Allah ya zaka ya Allah sai ya tawo ta jahannama kawai Allah na ko ga mushriki sai ya tawo jahannama yace to nan lokacin da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi da cewa yanzu kuma yana son inda zai mana gatin da ni ina an ke kora da ni in ka ce an kai sama ya kawo saman bakwai bakin ne inda annabi ibrahim sun haka sanar ibrahim ka sama makwanci nan babu wata sama kuma yanzu yanzu shi allah shi ya san inda an kai da annabi muhammadu da kuma inda za a na cikin al'amarin allah ya ce ta yanke sai na ce ma jibrilu matahi sai ya ce da ni muhammadu ai wa ma minna illa wani makaman ma'lum yace ai ko mu jira da matsayin sanani ni ne wani shi ne yake bakin da ba ta cewa ba lalu ce kuma sanin dukkan mu wurin sallah manzo Allah ya gani to ka faru wannan lokacin da an kai tahiya manzo Allah sallallahu alaihi shi na yin sallah irin ta baba da ta annabi Ibrahim amma ba wajen sallah ba ban da shi annabi kakka ce ga wani sahabi mabiyin annabi mai sallah da ba shekara goma ana wa'azi amma dai ba ce sallah ba a kaɗai ta Allah a bar shirka da Allah a bar a bar wannan shine kawai annabi da awa ta tauhidi yayin shekara goma to tun daga sama daya yana zuwa sama da bakwai sai ga wannan ibada in ga ibada za a zama ke wannan da ya ba shawa Allah ya sa Allah ya kaddara Allah ya azana irin wannan ibada ba ke yanki sai ga rafa rafu aka ce mala'ika aka ce lalala ba mala'ika ne rafa rafun ba wata shi da ce holaran tsanwa aka shi fi dawo manzo Allah manzo Allah kawai sai ya taka ta sai ta cire da manzo Allah yanzu annabi ya tafi amma ya ta cikin sammai da kasai bai cikin su shi na inda Allah ya so kakka ce annabi an yi sanar annabi ba sama mazu Allah ya wuce ba Allah shi ya sai inda ya wuce da annabi Muhammad ce suna tahiya malaika jibril ce to amma haske man annabi ce haske ya yi min shamaki da malaika jibril sai dai duk lokacin da annabi ya min magana ina ji ni ma jibril in ya min magana ina ji ni ma ina min magana ina jin magana ta to kai sai kana mamaki wani turi wa an yi magana Amerika, an yi magana ingila billahi da zila ilaha illa wa da wannan bata gurana tsakanin Allah da annabi da jibrilu ba wannan network da ba a same shi ba da turi bai iya yin wani abin da za a ji wata magana wata kasa wallahi an samu shi ne daga asali bai ganin jibrilu jibrilu bai ganin shi amma duk abin da faɗa yana ji da haka ta sanna turi ya samu daga na ya samu kirin daga albarka annabi an ka samu shi ba yace to shikenan zanu zuwa zanu zuwa zanu zuwa can sai jibril ya ce ya mu ka sani duk lokacin da Allah zai aika wurin ka in ya zo shi kan ce ka min ida ma sakon ya sai ya ce in gaishe ka kuma ka sani duk inda zo sai na ce maka inna Allah ya qaruka salam Allah ya ce wada maka yana gaishe ka ka san da wannan yace na san afiya mu jibril yace to kai ma in ka fi ka tabbatar da ka fara ba Allah ka rage suwa to wallahi wannan rana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Allah gaisuwa da a wannan rana ko mala'ika ko aljini duk halitta duniya ba wani halittar da ya san da wannan irin gaisuwa ga Allah kuma dukkan mala'iku suna sauraron menene to gaisuwar da zai yi an girma shi ya tegun mai girma to lokacin da shi manzon Allah ya taho inda Allah ke bukata shi idan Allah ke bukata shi An to shi manzon Allah wannan lokaci wa yana cikin wannan ta ya gara farafu an kawo shi inda Allah ga son shi sai da ne ji kawai an diri da shi yadda ka san ka kwaɗe kanka tiwa don ba, haka manzo Allah ji yana da sa sa sai da sai kuma manzo Allah sai ɗauki kyar makina makarkata saboda duk tsoron Allah فكان قاب قوس ودنا فتدلى Allah zai ce ka su tukun ka kusa tukun ka zo wurin bari gudai ka tako kowanne abin ka wani duk da ka ji shi fiye da ka ji kai mashi duk da karama zai ko shi ka tsawo, dan kai an kai manzo Allah ya sako cikin karama da jin tsoron Allah ya rumshi idanun shi yana wanda attahiyatu lillahi gaisuwa wadda babu wanda ya taba yin ta ko aljani ko mutum Allah ta tabbata gare ka azzakiyatu lillahi alkake ka daga barin abokin tarewa ko wani abu na dauda ya tabbata gare ka ya Allah attayyabatu salawatu lillahi sallolin da dukkan mala'iku na yi tun daga ƙasa har sama kyawawan salloli haka sun tabbata gare ka ya Allah wannan na ma'abul kalam ashe kai ma in ka ce ke sallar kutun kurji Allah da shi addayya ba tu sallawatu lillahi kullum kana karanta sirrin laka in ka muku yin sallah aikin banza kai addayya ba tu sallawatu lillahi sallah ta kware mai rukuyin kware tashin rukuyin kware su da kware zaman su da na kware sai ta kware tsayo kware karatun kware shine sallah da ke Allah ke so ya ce to nan ne suka yi asirin da suka da Allah wanda annabi wanda abinda an tsaka abinda Allah da annabi suka tattauna ba sai da Allah ila abdihi ma awa Allah ya ce ma annabi umurna abin da aka mai umurni to al'urin a wahayin da aka mai shi ya muna Allah ya ce ba na Muhammad ya ce Allah mahalici na ya ce to na wajabta maka sallah hamsin ga yini da ke da al'ummarka dare da yini ya ce kabirtu wa rabitu ya rabbul alamin na karba na biya Allah mahalici da kai ya ce sai biyu yana zowa sama ta ya wuce annabi ibrahim bai ce mai kala ba ya wuzo inda annabi musa har ya wuce sai musa ya ce ya muhammad da me aka umarce ka ya ce allah na hore ni in yi sallah hamsin dare da yini da ni da ta ya ce to zo ya sau ya ce wallahi al'umma ka ba ta riyawa farji ila rabbika ka san kai mutum kake to abin da kace allah shi ma zai yi maka ya ce kuma wurin allah ka nemi rangwani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma wurin allah take yake dan neman sauki fa hada ani kamsan aka ce ne biyar ya dawo da arba'in da biyar in wuce musa ya ce koma har yanzu ga ya ce ni koma ba hada an yi kamsan aka cire min biyar ya ce kuma ya ce koma ni koma ba hada an yi hamsa aka cire min biyar aka min talatin da biyar ni dawo ya ce koma ni koma wurin allah ya cire min biyar aka min talatin ni dawo da talatin ya ce koma da har ni koma wurin allah allah ya cire min biyar ya bar ni ashirin da biyar ni musa ya ce har yanzu koma ni koma ya ce kai ban dai kasance ba ina kai kawo wurin allah da musa har sai da suka koma sallah biyar na Allah ya ce da ya Muhammadu ai da ma abin ne sallolin guda biyar ne kowace sallah tana lada rana goma ba su hamsin ba Allah to ka dai ne fallan ta maka da kai da abin maka dari ne yake sai ni dawo da ni dawo Musa ce ni an kawo jauta ma yace sallah biyar yace to wallahi ku suka da sauki sun yi maka yawa wallahi duk abin da kike Allah ya ba shi na maka yace Musa ya ce na yace karista hayyaki mai yace wallahi na ji Allah na sai an rage ni na sai an rage ni na sai an rage ni ce musa ce to lana ga Allah na dai yarda da wanda sallah bai zan zanci wanda yayi yi wanda bai yi ba ya rage wani babu kuma abin da ababbanci da ni da duk wanda zan tuma bayan ne bayan sallar ka in ka yi sallah ka tsiri in baka sallah baka tsiri wannan ne manzo Allah sai ce ya Allah na yi tahiya tahiya mai nisa wannan kuma ta ga tabbas ya san na yi ta to wai Allah in na ta gida dukkan mace iya tafiya shi na zakuwa da tsara ba Allah ya tsara ba da jini ta yace to annabi in ka nabi da in ka dai al'umma ka bayan ka wada mata abin da an ka wata ba mata ka wada mata cewa ni in dai mutum ya kiyaye ni wannan nawa ake kiyaye Allah ka kiyaye Allah ma'ana ka kiyaye abin da yake ka kiyaye kai ka bi umarni Allah ya ce kai Allah ya ce ka bari ka bari to ko kiyaye ni fata umarin nabi ka wada min ina tare da shi halin rayuwa ina tare da shi halin mutuwa ina tare da shi halin ya ta kahirai mushrikai kallo akai kallo akai kallo akai ton ton sai wani kahiri ya ci ga dan rana sai wani kahiri ya ci ga rakunin wani manzo Allah ke da dabi rahmat da yake malam ya zo mana rasulullahi kai ba ni sa wanda suke tare da shi annabi nan namu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ashe ya wa alal kuna ya ma kahire makiya annabi Muhammad rahama'u ubayna amma kalmanu suna tausayin juna ba kamar halin da muke yanzu ba kana da abinci maka mutum ka ba ka ta hana miki kuma kai zuwa ga Allah shi ruwan mun jiwa kana ganin su kowane lokaci halin suna da duda suna halin na fadlan min Allah jalla bi suna neman yadda ne ta Allah ba neman duniya ba sai da neman lahira alama suna ga huskocin su ne bagirin da suke aza goshin su yi alama wannan alama annabi Muhammadu kenan kwatan kwatan su misalin su nan tun daga cikin in ji Allah kuma ne misalin su a cikin injila su almajiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ka san ainihin tsiro ne wanda ke zuwa bayan kasar ku saurara ku ma'ana ku saurara ku jiya dan Allah in kai shuka ranar take zuwa eh sai kwana nawa in ta yato da ka ta zagare ta garaji wani garaji wani garaji wani garaji wani garaji wani haka sun mata girma har awaye gari ka shiga ba garin ka to haka al'umma annabi ta tashi ba wai kai tsaye ta zo ta haɗu ba a hankali a hankali wancan yi amanna wancan bai amanna ba haka sallallahu alaihi ta cika

to komi ka shibka ya samu sati biyu ko an yi iska ko ba iska ba inda an yi ruwa in masara ta in ji in shinkafa ko mene ne ya ka tilla shi kwanci ga kasa in ka ta kace zaka tafi da kai amma in ka tilla shi kwana biyu kwana ko zaka tilla sai to haka almajira da sun ka zama fasta wallahi shi ya ji surra suka zamo yadda ka san tsiro na kasa in ya yi girma yi kyau akan jiga ala ala nan turo wanda ya sa akan jigawa ya yi samu sati biyu ya ba da kyau ya cika kamar ya tashi kamar haka za ka gan haka samu almajiran annabi sallallahu alaihi Allah ya ce bashi malam wa'ada Allah wallazina amanu Allah ya alƙawari wallazina amanu ko wa'ada Allah wallazina amanu Allah ya alƙawari ga masu imani daga cikin sahabban annabi almajiran annabi gahara yayi wanda shi da lada wanda take babban lada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ba mamaki malam da sulami zai mana jawabi duk wanda ke kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tawo shi ga kasa har suna ga annabi Muhammad to sai dai muna neman ainihin mawadatan mu masu kantoci kada su ce kawo mu su dauke su taimaka mana da motocin zuwa sabon rijiya mu haka masu ƙananan motoci mu mace sai wani sai wani ba wannan taro na Allah na wannan jama'a ta Allah na wannan addini mu ba zai cewa ba addinin ba namu na ba na Allah na to duk wanda ga kishin wanga addini na Annabi Muhammadu mai mota karama mai babban mota mai mashi in mu kana da mota mutanen ungoku su ciko mota ku bai zama matsala ba amma kuma in Allah ya samu na rayu muna lahiya nan gobe mu ne da mun sallama sallah azhar ba sai mun jira kowa ba za mu ci sabon rijiya da haka yinin gobe ne lahadi wanda Allah ya ba ko da ba mu ka tashi ka wake ka ko ka tashi ka wake to zuwa dai ka sauran wa'azi da samu rijiya yayi da bai na tunanin wa'azin can ma babu mamaki kamar yadda sallar karama ta same ni da mura malam abu sallar ya gabatar da karatu su kuma wannan ko da na ce wani abu bai zama abin mamaki ba nan tunan nan mun sun yi wa malam lokaci amma ba mamaki can malam shine zai gabatar da mu da karance karancen da malam ya shiru dan na tabbatar da akwai abin da malam ya shiru ga ya muna saboda kowa shi kokarin zuwa shi saurari abin da malam kuma zai ga ya muna muna ji da ke ko zama da yan wani musulmi tsoron Allah mu yi hankuri mu su junanmu wasu maganganu na batanci a ce kaza kuma an ce duk wanda aka tsohon mashin bai dala Allah shi yi hankuri shi taimaka malam haruna jada alhaji haruna jada Allah ya saka mishi da ba shi kenan nake kiri ba duk wani mai kai mota shi wurin nan da mai mashin da ko Allah ya saka mishi da amma kun san namijin bawa Allah ne, a cigaba da yin shatuwa saboda shi ne zai taso sai ya bari kowa ya wuce sai ya biyu baya duk mashin da cimma ya gaza zai ɗauko shekara ya kada shi amma wani ya ce gutun gatarin ka ya yi mana da kamin ka tara ko in ka kana zuwa da maka tai mala alhaji abu shirin Allah zai dauko ka amma dai da su a samu tun akwai kantoci in Allah ya yarda mana kan basu wani ruwa ba akwai kantoci kuma sannan akwai tirila ta shi tana nan ko ko na zama da alhaji haruna na zama da tana nan za a je ko to alhamdulillah in eh, ka sai ta zama mana kamar tayet lokacin da mun san da inda yana laya nan shi na da yasa abada mun san ba makawa wuri insha Allah to saboda kawo musulmi wanda duk Allah ya bayi kun zuwa ayi hankuri kuma mu kare ma Allah godiya da ni'ima da falala da karama da Allah ya mana kuma ta san ba fara eh, an ce Allah gaba ku ci ba ku taba ah, to wanda ma zaka gani ana ta an shiga zaki biya mu ba mu lafi na wallahi za mu ci uban makin Allah ha haka ne to Allah ya raba ku da shaye shaye duk wanda ga sha Allah ya raba shi da sha duk mai wani aikin maza Allah ya raba shi dan DJ Allah ya raba da DJ masu wasannin maza Allah ya shirya da muka baki kamar Allah ramla shi a karba kallawa bismillah ko da dai ma za a ta to kuma ga malam babba ya tafi eh, to babu kudi to babu gobe dai malam dai daga sabuwar rijiya shi na nan malam namu baban mu kuma kakan mu kuma ainihin malamin mu zai muna addu'a insha Allah subhanahu wataala malam muna ba da gaisuwa malam da ya ci karatu sai guza amma dai babu kuma akwai da malam zai ce matasa abin da zai zuwa Allah ya huwa musulmi daga mayar da wadi mu hidda kanmu daga zuwan an ce niki abin da suka zai zuciyarka kana sa kiyayya kiristoci kullum abin da zai zama su ya suke wuri amma mu kuma kullum wani sai abin da zai zama na kiyar jiwu mutum ba aiki muna mu wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وبارك على محمد كما صليت ورسمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جماعه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته muna muku بركه da yau ranar goma sha ɗaya ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da wata goma sha ɗaya yau da kwana goma sha ɗaya. Wata ta da hijira annabi Isa alaihi salam ɗana na Maryama dubu biyu da ashirin da wata takwas da yau ranar ɗaya ga watan Agusta insha Allah. jama'a duk shirin karatun da na yau da shi malam sani ya turo ya faɗo mai shi ya faɗo min ga zuciya amma kuma karatun ba za a samu yi ne ba yau za a daidai da mutane sai gobe sha Allah mun ta sabon jijiya menene ka kawo lalacewa tarbiyyar yara ya zamantakewa take ya ake neman aure ya auratayya take me yasa al'amuran muka canzawa wannan insha Allah na dawo alƙawari da iznillah idan ba ruwa sun kana ba gobe insha Allah mai son jin wannan karatun to insha Allah sabon jijiya za mu je saboda haka ga babanmu malam zai zo shi haushi addu'a shi gaida jama'a saboda wuri ya kure amma insha Allah gobe wannan karatun duk abin da za a yi na abin da zamantakewa mu ta danganta ga wannan karatun da ya tabo sai da niji an jaka na kadawa ciki ne tukun gobe insha Allah insha Allah shi za a yi bismillah Allah ya tsaya da ya araba Assalamu alaikum kuma akwai wani abu yan uwa musulmi wanda kalma da shi mara don Allah duk kowa ne shi malama da bai da su gargadin mu wanda mun kaso mu sanatar da mu shine liman suke ba da sallah a unguwanni su koma ga iziya su diba duk wanda bai adalci tsakanin matan shi yana da mata biyu ko uku su shi ba da sallah dan ya ci amana al'umma dan kahiri na duk limanin da ya san bai adalci tsakanin matan shi shi ba da sallah dan kahiri na amma in kuma ku mutanen unguwa kun san limamin ku mai mata biyu na amma kuma azzalimi na wajen wata kahiri na ku hidda shi kusa mai da bai da alimi shi ba ku sallah shi asiru na sallah wanda kuma ya ci abin da na wada mai daidai ba shi ne suna shiga gaba suna ba da sallah wani ne mata hudu wani mai mata biyu mata uku alƙalimi da mace ta marana duk wanda bai adalci tsakanin matan shi ba kafiri da wanda yayi koyi da wanda ba adali ba shi ma ba shi da sallah mun jiya da aka haka limamai ku ji tsoron Allah ku gyara ku gyara ku gyara ku gyara ku daina zalunci ku daina ci amanan matayenku ku daidaita iyalinku ku daidaita iyalinku ku daidaita jan kakkun zalunci Qur'ani shi yace mata su adalci ai maza su adalci ga mata har yace kai in ba kai adalci da mata guda ku wuri mamman umma su da sallar unguwa in kun san limanin ku azzalimi na dan duk wanda unguwa sani shi ya azzalimi na kun tabbatar da ku daina kwana hausa lalle ya wala wani wancan kan gaskiya sai a hankali ba wanda sai a hankali ku tukune shi ku sasa ne ba ku kuma ka bari ta amana mutane in ka san azzalimi eh dan wallahi na nake ba akwai aiki wannan tsakani ga Allah a takaita sai da nisu in yi rubuce-rubuce kan karatun na mai kasance kan wannan kawai to amma dai mu haɗa mu

وإذا بينات لكم الشيء فتمسوا الهدى وإذا بينات لكم الشيء فتمسوا الهدى بهن أنو وإذا علت الهداية كلمان لا جدا فيه ما جاءت وأنو الله أكبر to na ja wata tara in yi karambani wasu ba a duha madami a wada ana sada zuwa ana isa da haini wasu ba a duha madami a wada ana sada zuwa ana isa da haini shi jama'a da farautar ilimi da farautar bari a wasu sauki ilimi eh eh eh farautar bari to abin da ba ni mamaki ya da wannan da farautar barewa ta yi farautar ilimi kan to shi malar ina ka farautar ilimin ga ga shi dai sun ga boka an san ka da noma ke ji an san ka da noma <laughs> an kan ba da masu sai a ce maharauci ko ko gashin ka zauna a haba ka sa ko ina to amma ikon Allah ne hana mai tawa da ya zawai tawa da ya ce a rari haka ne ah, haka yake kuma to Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana sa annabi to jama'a waccan tsaya da rijiya wani bai sa abin da ce ba wa iza bayyana lokacin da hujja hujja ya ta gwada shi ka gaba ta amfani shi hasan mutum ba to hatta masa da neman shi ya bihin nan waga wannan ya za a na'uwa hana mala ya ga abu da al'amura ga su nan kala kala to kuma saurari da muka taho ba mu taho don mu ga kyawun malam ba ko shi ba wani abu wannan ya ba mu shine cikakken abin da ka wadatar da kowa na Allah mu Allah dai Allah shi ba mu ikon yin amfani da abin da mun kaɗi ba alhamdulillah an bugi jahilai an bugi malamai an bugi marasa homai kowa ya sha duka don adalcin ga tsakanin maza da tsakanin mata ba ƙaramin abu Kowa to ya ce wani bai da adalci a wanda ya ce sallah to mu ko al'adam wani duk da ruku'i bai yi ba sai a bi shi sallah to fa bulala na, al'adar muke na. in dai an ka samu tun suna ba da sallah har dai a ce ina dan wani abu ga gashiya Ba unguwa shi ali bai masa kamar sai da wani tsara ka sallah ibrahima wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma salli ala muhammad da ala ali muhammad wa ala ali muhammad wa ala da muhammad اللهم صل على من وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على من وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على من وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على من وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على من وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على من وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على من وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على من وعلى اله وصحبه وسلم قل هو الله أكد وأعضاء مع الله في يوم الصداعة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قائم بسم الله الرحمن قل هو الله أحد ولا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قائم بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كل قرب الا نسمعك فاتحه امر الله يا جنة جماعة مسلمين الله كفاك يمر بسم الله الرحمن الرحيم نشرح لك سرنا وولنا وخيرا الذي قد سعرك ورفعنا لك ذكرك فانما الاولي اسرائيل والاولي اسرائيل اذا قامت فسوى الى ربك فرضا من عمل عليك ألا أبوك القرآن الله قال ما أنا بكرامة الله قال ما أنا بجاجة ألا كتوك كمسلم كفكان تدك أخشي الله كوا أواي ألا الله man kala hawa Allah ka sauke musu wanda suke tsananta tsananta ubangiji Allah ka sauke musu jama'an musulmi mawadatan Allah ƙara musu wadata albarka Qur'ani ka Allah don ji Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su da wadata kuma Allah ka wadata ma baki dai alherin da mun daga Allah ka sada mu shi abinda ta yi mana kariya ka abaka Qur'ani ka Allah bin mace inna